kakwaro nafsin na gogari yanzu haka suna sunan daji Allah bai an gama an gama aikin an gama eh sun dinka muke jira a dauka to wace ka kira ni darakta ne ya ce in kira ka ka kira min a fala okay yara ba girmamawa haka yanzu kai tsaye sai ka zo ko tsuguna ba za ka yi ba yalla bai Tsande. A fara? Na'am. Sun ce sun gama ko? Eh sun gama za a ɗauka yanzu. Kun gama na Abdul Babulaye? Eh? Duka an yi nasu. Duka an gama? Eh. Haske fa an ɗauki nashi? An ɗauka shi ma. Shi ne na ce to ko za an so ma wani abin da fawas ne haka. Ya kuma fa ya kamata. Ka san da shi yaron ne ya kera mutane shi ma ta gurin rawa. Gaskiya. Dan na ga yana ƙara kuzari. To amma kar an san fawa hos. Kami kan kan kan da shi. An samu mai kan zaki. Mai kan zaki na nan. Eh mai kan zaki. To Ka san tafiya kudu ce a gabana.